الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونامجونا بركة لشهرها لا لي مرحب دمرج من شهرها أولا وتانا أزمنا رمضان هنا ما لبنا كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين wasu mutanen sun fi rike sallah in watan azumin ramadan ya tsaya to shi ne ka zama ramadani ka zama ba ramadani kar ka zama ba ramadani ka zama ainihin ba rabbani walakin kunu rabbaniyin bima kuntum kitab To tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun saboda ka kunu rabbaniyin wala ta takunu ramadaniyin faqat idan mun to mun rike watan ramadan muna bauta muna kyautata ibada yadda ya kamata ya kamata kafin wannan wata ya wuce na ramadan a ce mutum ya yi sauka ƙur'ani in zai yi kamar nawa barin tambaye ku kuna gani ya kamata mutum ya yi sauka kamar nawa kafin ramadan ya wuce sauka daya kacal iya iya wasu gaskiya ne idan mutum ya samu ya yi sauka har bakwai kai ana samu? ana samu? ana samu mana ai ya danganta ga himma ne na'am? akwai wanda zai iya sauka duk cikin kwana uku musamman a wata ramadan din nan sauka kwana uku duk kwana uku in har za ka yi sauka kwana uku a cikin kwana talatin kenan ramadan ya kare za ka yi sauka nawa kenan na'am sirka shi za a samu kuwa hmm, ana samu imam ni ba na ba da shawara ka yi sauka a cikin kwana uku kasa da uku saboda ya yi haƙƙin tajwidi da ƙa'ida ya za ka yi na'am ka samu da duk sati ka sauke da fata an gane ko a daki kwarai da gaske to wanne ne ya fi mutum ya sa ƙur'anin kawai yana ji ko kudi ya karanta da baki karantawa zai fi to an yi tambaya shin malam na karanta ƙur'ani daga wayata ka san akwai wayar da ke da ƙur'ani hatta buɗe ma feji sai ka ji yana shaf shaf ko babu to na karanta ƙur'ani daga waya haka ɗin shi ya fi ko na karanta daga takardar ƙur'ani daga musa ya fi to wanda ke cikin wayar ba ƙur'ani ba ne to me yasa ya fi a to ban girma musaf ɗin ba <laughs> gaskiya ne ina ganin zai fi karanta daga musa. domin matsalar waya ana iya kiranka sai karatun ya tsaya to kuma yana daga cikin abin da bai kamata ba a ce kana karatun ƙur'ani wani abu ya dakatar da maganar Allah ba daidai ba ne amma da mushaf ɗinka fa wata wayar ma idan ba tsara ta kai ba da ka taɓa sai ta rikice ka nemi ka rasa na yadda in ka karanta daga wato waya sai qur'ani qur'ani ne amma gaskiya daga mushaf zai na farko dai wannan shine asali ai to mu rike asali din ba zai girmama waya a matsayin yadda madalla wannan gaskiya ne yanda mutum ke girmama qur'ani to ai kai waya kace ba qur'ani kace waya so yanda kake ma ganin girman abin bayan da kake ganin girman qur'ani ba sannan a cikin wayarka akwai karikice da yawa akwai bluetooth akwai whatsapp akwai kaza kaza kaza kaza kaza shi ko qur'ani qur'ani daga farkon su har karshe magana Allah ne da haka muna gani <clears throat> zai fi kyau dai mutum ya karanta daga qur'ani mai girma tare da cewa in ka karanta daga waya din ya ka karanta qur'ani ai amma wannan ya fi dacewa ka ɗauka sannan kuma ba a lakutan yawo kamar da na faɗa na tsamani ko a juya qur'ani ba a haka ba a ba yara ƙanana qur'ani suna iya wasa da shi wal ismu ala munawilihi iyyahu jimi lahalari ina tsammani wanda ya ba yaro dan karami qur'ani yayi wasa laifin yana kan iyayen da suka bashi shi yaro mai ai kar ka kwanta kuma kafa kana kallon qur'ani la kar kuma ka dora wani abu akan qur'ani ko da tafsiri ne saboda tafsirin qur'ani ai akwai magana wani malami ai wannan ko magana Allah ce zalla sannan ba ka dora ma wato jaki kayan qur'ani yana iya tutsu ya tuntsarar sannan idan takardun qur'ani takardun qur'ani ya tsufa takardun suka yage barin tambayi ko wanne yafi a tona rami a binne su ko a ƙona na'am ƙonawa ta fi fiye da tona rami a binne me dalilin ku na ƙonawa ta madalla domin idan ka tona rami ka binne kai wannan amsa ta kai kyau wani zai iya fitsari kuma fitsarin zai yi na so ya da qur'ani din ko da baka sani ba amma kai ne ka zama dalili ai amma idan ka kona sai na usman ya kona qur'ani lokacin da ya tattar qur'ani a tarawa ta biyu tsofaffin kafi sai ya kona su saboda abin da suke kira mayar da qur'ani bai daya samfur daya standardization da ake cewa dinnan misali so idan ka kona kana da dalili saboda dalili sannan kuma ba daidai ba ne zai yiwu kana da ƙor'ani ta je gun malami yana koya maka fassara sai ka samu bayarwa duk inda ya fassara sai ka rubuta fassara da hausa wannan ba daidai ba ne domin sai ka iska fuskar ƙorani ce wani irin kala jau ba kyan gani a kiyaye sannan kuma za ka iske wasu sun zai an zo a ƙor'ani an rubuta an yi stampi wannan ba za mu ce laifi ba ne saboda mu kare kayanmu ne ai misali kana da ƙor'ani sai ka sa wannan ƙorani wane ne ka ambaci sunanka wannan kana yi ne ai saboda a gane kada wani dauke maka ba za mu ci laifi ba amma kada rubutu ramba tsau ya yawa a cikin takardar ƙur'ani sannan kuma wasu sai ka sun je sun ɗauko kuɗaɗensu naira sai su sa a tsakiyar ƙur'ani su koyi muna ganin akwai rashin girma ƙur'ani wato ƙur'ani ne ma zai kare ma kuɗinka na'am sannan sarkin son kuɗi ba daidai ba ne je ka nemo inda za ka aji kuɗinka haza kitabullah haza kitabullah da sauran bayanai da ke da matuƙar yawa da suka shafi yadda ake kulawa da ƙur'ani ana gani idan ka same shi ka kiyaye shi shi menene hukuncin in samu Ƙur'ani in dinga fesa masa turare don kullum ya dinga kanshi sai mu ce niyyar ka girmamawa ne to Allah zai girmama ka kuwa menene hukuncin tsotson qur'ani a wanda musamman mutanen pakistan idan sun kare karatu sai su kisin ɗin qur'ani menene hukuncin yi ma qur'ani haka wa zai bani amsa cikin menene hukuncin ka dau qur'ani ka fara karatu ko kafin ka fara ka tsotsai shi you kiss the qur'an menene hukuncin wannan kisin din na'am idan ma kauna ce amma na ce ne hukunci <laughs> na'am malam kana da amsa ne na'am eh abin da ya faɗa kenan yace saboda son da suke mu qur'ani eh amma ni ina tambaya menene hukuncin yin haka na yadda suna so ne ai menene hukunci ku yi sauri mu je ga tafsiri to wannan an samu cewa ɗaya daga cikin sabai ikramatu ibnu abi jahalin Allah ƙara masa yadda yanayin haka sai dai hadisin wasu na ganin akwai shakka kan tabbatuwar haka to ta tabbata magana ba ta tabbata ba sai muka ce wannan baya daga cikin aikin da sahabbai ke yi mutum ya karatun ƙur'ani da yake saboda ƙauna da yake yi wannan bayar daga cikin aikin da aka samu sahabai sun yi to muka kullum so muke mu rayu akan tsarin da suka rayu dan sun fi mu kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam na'am in muka ce sun fi mu kusa da Allah daidai ne saboda kusacin su da manzon Allah dan sun ganshi kai baka ganshi ba sun yi imani kai imani amma sun tsara ka da degrees darajoji sun yi imanin kafin kai duk wata ya ayyuhallazina amanu a qur'ani sahabbai ake nufi tukun kafin kai famin humul mukhatabuna asalatan to saboda wannan aikin da suka rayu da shi abu ne muhimmi mu dauke shi mai koyi da shi wannan na faɗe shi yawanci mun saba wannan kafin fara tafsirin mukan taɓa matsaloli ko tambayoyi har ma muna da jelan raƙumi sai mu ɗauki tarihin sahabbai mu ambata kafin mu ainihin zai gaba bari ɗauko muku wata magana kafin mu ci gaba wannan na gina wannan magana ne akan wata lacca da na gabatar ma wasu mata da daɗewa a baya kwanci kusan wata uku mai taken tsakanin nana aisha da nana fatima soyayya ko kiyayya hadisi tabbatacce mai rai tsakanin aisha allah ƙara mata yadda da fatima allah ƙara mata yadda soyayya ko kiyayya saboda akwai makaryata da ke kirkirar labarin ƙarya su nuna wai akwai gaba tsakanin iyalan gidan annabi da matansa ba gaskiya ba ne sam su shi ne muka ɗauko wannan hadisi na na'isha take cewa wata ran annabi ya tara mu matansa ku ji da kyau a ƙarƙashin jelan mai jelan abu ta ce muka haɗu sai aisha take cewa radiyallahu anha ummu abdullah ta ce sai ga fatima ta tinkaro ta ce la tufi mishyatuha mishyata abiya ta ce wai wallahi tafiyar ta yanda babanta ke tafiya haka take tafiya dan Allah in tambaye ku soyayya ce wannan ko kiyayya yanzu ko yarima ma dan sarki aka ce oh Allahu akbar tafiyar ka kamar tafiyar sarki ba zai ji daɗi ba zai ce a ah, lalle zan gaji sarauta kenan haka ne ko ɗa ne aka ce kai jawabinka da bayaninka irin da mahaifinka malam wani ba zai ji daɗi ba to sai na na aisha take ce wallahi tafiyar ta bata kuskura tafiyar manzon Allah yanzu inda tana da ta mata wannan yabo ya jama'a tace sai ta zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da ita kusa da shi wanda take ba mu wannan report ita ce na na aisha ina tana kin da su da ta ah kafiyar ta ma ba ma irin ta babanta bane tana zuwa annabi ce tashi ki ba mu go ai ba ke na kira ba Aisha as-siddiqatu min gaskiya yar ne gaskiya tace ta zauna kusa da babanta can sai muka ga annabi yayi ma Fatima magana a kunne sai ta fashe da kuka kaji ba aisha ke bamu mu wannan narrative din labarin can ya sake mata magana sai mu ga ta fashe da dariya waki ba mu labari ƙiyayya ko soyayya bayan taro ya watsa za ka ce ko an tashi daga taron ta ce sai na ce da fatima da allah ne annabi ya gani don ka san akwai zumunta mai karfi tsakani kuma na na fatima ta yi gimi aisha da shekara goma a da shekara takwas kwarai ko bincike tarihin da kyau amma akwai kawanin juna sosai tsakanin ta ce ina ai abin da ya gaya mini ma kana li li ya sirra rasulillah ai sirrin annabi ne aisha ki hakuri ba zan faɗa ba aisha ba uwa ce gare ta ba saboda matar waye wa azwajuhu daga baya bayan annabi ya bar duniya ta ce to bari in gaya miki na na aisha ta sake cewa ni annabi ya gaya miki ranar ne kaga da dangantaka ba ta da kyau sirri da Allah kin da ne karki sake tambaya ta ta ce al'ad zan baki labari kin ji kin ji kin ji ai lokacin da nayi kuka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Fatima na kusa komawa ga Allah kuma ke ce cikin iyalai na farkon wanda za ki haɗu da ni bayan na koma ga Allah ta ce wannan ya sa nake kuka na rabu da babana annabin Allah ne dariyar da kika gana yi sai ce ba kya so a ce ke ce shugaban matan aljanna ke ce first lady first lady gaskiya a ta duniya ba ta ce wannan ya sa na dariya aisha ke ba mu wannan labarin kauna ko su ko to wannan ya isa ga mai hankali ya san kai kauna ta kai kauna sabanin masu yatsa labarin ƙarya domin ainihin yin abin da bai kamata ba Allah ka tsare mu ta kiyaye mu wannan ita ce muqaddima mu je ga tafsirin mu alawma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة نعم والله عنده أجر عظيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم إنما كثني cewa dukiyoyinku da 'ya'yanku fitina ne kawai domin dukiya na iya shagaltar da mutum zai kyau ƙur'anan ɗan uwa kar ka aje shi a wannan yanayin ba a buɗe ƙafa a samu yawa a samu a kai da ko ka khaira dukiya kan shagaltar da mutum wani in ya ga tarin dukiya sai ji ƙyashin fidda zaka ta zama fitina kwarai da gaske wani saboda ya yi gida ƙerarre mai kyau sai shagala da gidan ya ƙi fitowa sallar jam'i a zama fitina wani sai sa rigar da yake gani dukkan wani ba mai irin rigar sai girman kai a zama fitina da sauran misalai da yawa shi za kake gani wani zai ga ana ta sace kuɗi ka ji an ce an tsinci kuɗi a sokawai an tsinci kuɗi a makabarta fitina haka 'ya'yanku sukan kasance fitina innama amwalukum alakum fitna wallahu indahu ajrun azim abin ubangiji akwai lada wanda yake babba Allah ka bamu fattakullaha ومن يوق شح نفسه فأولئك فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لكم zuwa karshen wannan aya aya mai lamba goma sha shida to ku ji tsoron Allah gurgudun iyawarku shine masfafatu ai kaga muna cikin watan azumin Ramadana yanzu muna azumi idan baka da lafiya an ce ka sha ruwa daidai iyawa amma karama daga baya ba ka Allah ya ce ba in kana cikin hali na tafiya daga nan kaduna za ka je lagos misali a jirgin ƙasa kaga cewa ka aska ba zan yi azumin nan ba ka sha ruwa kai ko da jirgin sama ne ma amma karama fa'iddatun min ayyamin ukha kaga shine ku tsoraci Allah daidai iyawa ba wanda yake da kai kullum sai kai tsayuwar dare in mm, yi bacci kai tsayuwar dare fattaqullaha mastata'tu wa ati'uku bi Allah wa anfiqu ku ciyar da dukiyarku khairan lakum ayyaku zalika khairan lakum zai kasance mace alkhairi li anfusikum ga kanku wa man yuqa shuhha nafsihi wanda diya kankare wanda ya cisge ya kawar da ƙoro irin na rai ashuh ƙoro wasu kan ce ƙoro ƙoro menene ƙoro ruwa mai muni to duk wanda ya kawar da ƙwauro na zuciyarsa za ga yana kyauta za ga yana ciyarwa musamman a watan ramadan irin wannan za ga ya kai ma wancan masallacin buhun dabino a ba masu azumi ya ɗauki nauyin koko da ƙosai a ba masu azumi sani yau ka su za ka iske wasu ma 'yan kasuwa sukan karya farashin shinkafa da sukari don dai neman falala da albarka to me wannan sai wanda fa ya kawar da rawa a zuciyarsa a fata an gane ko a wannan wata iyalanka ka yi musu kafasin abinci isasshe amma kar a yi almubazzaranci shi ne mana wa man yi ƙashi duk wanda ya kawar da ƙoro irin taransa fa'ula'ika humul muflihun masu irin wannan hali su ne masu rabauta waɗanda suka yi nasara Allahumma in minhum إن تقرضوا الله قرضا حسنا ويغفر لكم <coughs> نعم والله شكور حليم عالم الغيب عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم إن تقرضوا الله قرضا حسنا إذا كبا الله رنشيني كو رنشيني كو كيف دكا دا أبن كي كيف ba sai kai kasan ba ka ba riga ta ratattake duk maho da fati ya fi goma kace almajiri dauka kai ba kai makanka adalci za ka ba almajiri abinci sai abincin da 'ya'yan gidanka ba mai ci sai ka ce ku ba almajirai tun da na gabin ya fara tsami ku ba shi kai so kake kai ma Allah baka mai tsamin misali shi sa Allah ce in kuka ba Allah rance mai kyau mai kyau a zahiri mai kyau kuma da niyya mai kyau domin ko da ka ba da mai daɗi amma niyyar ka ba mai kyau ba ce babu kyau kuma kenan kyau ɗin ta fuska ji wani hissan wa ma'ana in kuka waranta ma Allah rance mai kyau yau za a yudha'ifu lakum zai riɓanya muku wa yaghfir lakum zai kuma gafarta muku wallahu shakurun Allah mai godiya ne shi yasa ana iya sama ɗa suna abdushakur ko? domin Allah ya kira kanshi ashakur to wurin tambaye ku mai zama ce abdushakuri ko abdushakura ko abdushakuru mai kamata mu ce yana ɗaliban harshen larabci abdushakuri ko abdushakuru ko abdushakura ko abdushakure ma ta kama faɗa mana abdushaku ra ru ri to ne sa suke cewa abdulganiyu to masu faɗa kai abdulganiyu kai abdulrahimu kai abdulmaliku na tabbata da ɗalibin da aka koya masa arabiya ya san wannan ba daidai ba to ne sa baka ce abdullahu ko kuwa abdu muke ce abdullahu abdullahi da kasara kuma zaka ce abdul karimu idafa ce mudaf wa mudaf ne ilai dole shi mudaf ke masa kasara to abdul shakur na ka wannan ne karkashin fadin Allah wallahu shakurun halim Allah mai godiya ne kenan zaka isa mada suna abdul shakur karaba shi zuwa ga Allah mai godiya kuma halim Allah mai haƙuri ne shi zaka ice da mutum abdul halimi ba abdul halimu ba alimul ghaibi wa shahada Allah shine masanin al-ghaib abin da ke boye wa shahada da abin da ke fili al-azizu mabwayi al-hakimu gwani yan uwa musulmi wannan sura ta kammala kenan suratu at-taghabul yadda ta kammala haka Allah ya kammala rayuwarmu da alkhairi da albarka za mu je ga sura ta gaba suratul talaq sura mai lamba 65 na'am بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة نعم واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك سورة الطلاق كيرا معنى سورة سكي ده الطلاق سكي saboda wannan sura ta yi magana kwarai da faɗi sosai kan hukunce-hukuncen saki da abubuwan da suka shafi alaƙar rayuwa da mata da matsalolin da suka shafi wato koda an yi saki ga yadda za a yi da shayarwa da matsaloli na irin abin da ya faru ga waɗanda suka kafirce ma Allah a baya sura ce wadda aka saukar da ita a madina kuma lambar ta ita ce tsora mai lamba 65 ta guda goma sha biyu ne sai ta fara da magana kan saki bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi kaga Allah ya kira shi sallallahu alaihi wasallam da muqaminsa, Allah baya ta ya Muhammad Allah yana saye sunan shi yana girmama shi yana azzama shi yana kambama shi babu inda Allah ya ce ya Muhammad gaba da gaba a Qur'ani amma dai Allah ya kira ya ce Muhammad amma yana bada labari labari yake bayarwa a wurare guda hudu a wuri guda hudu Allah ran makawo mana su wuri na farko inda Allah ya kira Muhammad amma labari yake bayarwa وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل hmm. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حاجة كان على إمران كينان وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ذو قرشي كذا يأتي محمد أي محمد بكسن شيبة منزولي فما نكاقبا قبا دا قبا بني ينا بعد الهفاري أما قبا دا قبا بايتوا يا محمد أما يأتي يا نوح قبا دا قبا ya isa gaba da gaba ya musa kulura daga iranin waɗannan malamai ke ƙara fahimtar matsayin annabi sama da sauran annabawa ne Allah ya ƙara masu aminci gaba ɗaya inda sunan Muhammad ƙarara kenan amma shi ma nan a matsayin labari ne ba gaba da gaba ina wuri na biyu a ramma محمد نبا أهد من وكان wannan kuma cikin sura mai lamba 33 kenan al-ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin sula wa khatamun nabiyyin yani muhammadu ba baban ɗaya daga cikin mazalin kaga na yace muhammad amma shi ma ba gaba daga gaba bane labari yake bayarwa ina wuri na uku amanu billahi الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد hmm. وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على و... هو الحق kafara an sai عن سيئاته واصلح باله a cikin sura mai lamba 47 ka ganin ma ya ambaci Muhammad amma yana ba da labari sai wuri na ƙarshe Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai da wurin ƙarshen sura ta nawa 48 suratul fatih to kaga waɗannan su ne wurare da gaba ɗaya a ƙur'ani inda sunan manzon Allah ƙarara Allah ya ambata amma yana ba da labari ne ba gaba da gaba ba <clears throat> gaba da gaba ta ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal kuma me muddassir misali arabtum ya ayyuhan nabi ya ce wannan annabi idza tallaqtumun nisa idan kuka tashi sakin mata kuka saki mata to fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda ku sake su akan idda kuma ku yi lissafin idda din wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku la tukhrijuhunna min buyutihin kar ku fitar da su daga ainihin ɗakunansu su gidaddajin su wala na kar su fita kafin kammala zaman idda illa an yatina ma mabayyana sai in sun zo da alfasha ta fili karara wa tilka hududullah abinda kuka ji nan dokokin Allah kenan da haddodinsa wa man ta'adda hududullah duk wanda ya tsallake ya ketar haddodin ubangiji to faqad zalama nafsahu ya zalunci kansa la tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra yau ai kai baka sani ba mai yiwuwa Allah zai farar da wani al'amari bayan haka to me bayani nan aka ce in aka tashi sakin mata to a sake su a lokacin da suka yi tsarki shi ne iddatihin duk wanda ya saki mace tana jinin al'ada to ya yi saki na bid'a kuma sakin bai yi ba kuma ya ce ni iddatihin ku sake su lokacin da suke cikin tsarkinsu mutum ba zai saki matarsa ba bayan sun yi kwanciyar aure bai sani ai ciki koya ya shiga ko bai shiga ba ya bari sai in ta yi al'ada ta kare cikin purity cikin tsarki in yana so ya sake ta to idan mutum ya sake mace tana cikin jini fa sakin yayi na faɗa da yi ba wasu malamai na cewa yayi amma yayi zunubi amma magana mafi kyau sakin bai yi ba domin ɗaya daga cikin sahabai abdullahi dan umar ya sake matarsa tana cikin ada ce kai ka sake ta tana jini mai data in ta yi tsarki ka sake ta in kana so kaga mun fahimci wannan karatu daga wannan wurin idda ta hinna sannan ku yi lissafin idda ɗin sannan idan aka sake ta saki nan iri na wani. kunce saki duka duka na wani, sakin da ake iya komai duka duka na wani, Allah ce at-talaqu at-talaqu marratan sakin da ake iya komai duka duka biyu aka yi na farko za a yi dawa aka yi na biyu Allah ce iya kansa ke in aka sake na uku to fala ta hillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fa in tallaqaha fala junaha alayhi ma an yataraja'a in zanna an yuqima ne to daka in saki ɗaya ne za a yi komai to a ɗauka nan saki ɗaya mata to ta zauna a gidan wasu mazajen rai ya ɓaci ko dangin ita matar ya sake ki to kwashi kayanki ba za a idar a gidan ba Allah ne ce a zauna a gidan ai kada bacin rai sa saba ma Allah domin Allah ta'ala ce ne la tukhrijuhunna min biyu kar ku fitar da su daga gidan su da za su yi zaman idda tunda saki ɗaya ne akwai yiwuwar me a dawo a shirya to wallahi ana samun wannan kwabar da yawa na sake shi kwashi kayan Da mota wani mayan da ka san sha kwaya ya fara wurgi da kayan ta waje ta fita ba na so na gani haba bawan Allah sai da baka je gun iyayenta kane ni su baka ita da aure suka yi mata tarbiyya kuma ita ma ai ya ce tana da iyaye da dangi za ka so yarka a yi mata wannan irin wulakanci babu kyau to ballantana Allah ce kar ku fitar da su da dajinsu shi yasa akwai wata mace take cewa malam da ya sake ni yayin min irin wannan haukar nace wallahi baka isa ba domin Allah ce la tukhrijuhunna min buyutihin aga dadin ne karatu kenan ce Allah ce in zauna ba dan kai nake ba ka bari in kadda idda ta kare in baka rani ba zan fita amma dole mu bi dokar ubangi to sai kaga wasu iyayen sai kaga wani lokaci ba mijin bane zai ce ki zauna zauna Allah ki ni to ai saki ɗaya ne ai akwai komai ta ce a to ga jahilci ya kamata a kiyaye maza da mata mu ji dokar Allah da kyau la tukhrijuhunna min buyutihinna kaga wannan an hana laifin ya kasance daga mai daga ainihin shi mijin kira to daga matar fa sai ce wala ya kharujuna so ma kasu fita da karan kansu shi dan dai bai fitar da ke ba in zai kika ce zaki fita to nan ma Allah ya hana an toshe can nan ma an toshe wala ya su fita in kaga sun fita illa an yi atina bai sa'isin mabayyana sai aka ce to tana zaman idda ganin cewa an yi sake da sai wani mutum kuma ke zuwa gidan kuma yana zuwa wurinta a a ta ta za mu shiga da ke ba dama tunani na ya zauna ne in rai ya wato hankali ya huce hankali ya fishi ya bushe to mu dawo amma kina kawo ni. zama alfasha bayyana nan sai ta fita an gane ko sai Allah ke ta dokokin Allah ke ne ke bayyana duk wanda ya ƙetar wannan dokar ta fita saki ɗaya ne sakin komai ki fita ki fita wanda ya ƙetar ko ita ta fita ko danginta Allah ce duk wanda ya yi wannan ya zalunci kansa kar ku bari son zuciya ya sa ku zalunci ya haƙuri ki zauna saboda Allah ya ce la tadri la Allah ba ba'da zalika amra ai kai baka ma sani mai yiwa Allah ya fara da wani al'amari ka ji sun shirya ko ya faruwa ne saki daya ta zauna ta yi idda aina mata su ce har yanzu Mata su wanda ya saki mace saki daya saura igiya nawa ina ta zauna ta yi idda a ɗakinta a gidanwa a gidan shi matarsa ce a'a ba matar shi ba ta zo na gidan shi to matar shi ce amma igiya ɗaya ta mai ta tsinki matar shi ce algafa ta mata amma dai arabu kowa na hararin juna zai ce ce masa abinci in ya ce fa ta dawo madalla <laughs> to dama hikima kenan ai kai Allah ya min kosai ma kosai a kafa ke ni ba kai da Allah manta na ce ba ni kosai to magana ta gani <laughs> shi kenan wa ashe da wai adalin mai minkum kace su dai an huce wanda ta dawo to ai hikimar kenan da Allah ta'ala ce a zauna ai shine ma'ana la tadri la Allah yuhdithu ba'da zalika amra in har kace to je ki share min gado a ashe magana ta zai ba na ruwa isha ba ka ruwa ka sha ai sai matar ka ai to kuma na tabbata in dai ana zaune a gidan da yardan Allah za a samu saukin hali kuma za a dawo ga aya ku ko kuma an saba kuma wanda zaka je ka auro baka san wace ce ba haka kima da kike zumuɗin ki fita biki san wa ki auro ba rai wannan fa sai da hakuri suraka wannan aya na karantar da mu dokoki ne da suka shafi rayuwa ta aure da wani lokaci mukan yi kuskure ko kuma son zuciya ya samu kauce bayan mun sani Allah ka yafe mana ci gaba فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن cigaba to kaga ita aya farko ai ta magana ne akan an yi saki saki wani iri na komai tun da ya ce kasu fita daga gida a shi sakin kome ne to shi kenan sai ya fada fa'iza na ajalahun idan sun kare idda shin mace da aka sake ta za ta yi jini nawa ne Wani wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalatha qur to shikenan ta yi jini uku ai ne mana na ajalahun ta kare jini uku ta ce tofa na ƙara jini na domin su ake kafin ma ta ƙara jinin ka ce ka dawo da ita to ka zauna hatta ƙara jini uku ta ce tofa na ƙara jini na yau ɗayan biyu ko ka ce to na dawo da ke shi sai ce fa'amsi ko hunna bi ma’arufin ku riƙe su to kin dawo bi ma'arufin a bisa tsari da Allah ya dade shi ne ma’arufin babu cin zarafi babu wulakanci ta wurin dawo da ke ba in rufa miki asiri zan cika ina zaki a ta wannan wulakanci kai ba kai ke rufa asiri ba rufin asiri Allah ne karka faɗa wannan to kin ƙare jin ta wai barin dawo da ke in na san kika je gidanku iyayenki za su rasa ma inda za su saki a'a wannan cin mutunci ne baya halatta in a rumfa ma suke gidansu gidansu gidansu ne karka faɗa wannan magana mutumin kirki ba zai faɗa wannan magana ko kiki ce to bari in dawo in rufa maka asiri dan na san in bana nan bayan da ka yi dukkan a faɗa wannan magana shine fa ko hunna bi ma'arufin ku riƙe su da tsari wanda Allah ya yarda da shi shine ma'ruf ai au in ka gaba baka yi to sari ko wannan kace to shikenan na rabu da ki mun gane to daga nan sai ta fita an bi dokar Allah ta zauna saki ne na kome ta zauna ta jira lokaci ya kammala kana da zaɓin ka riƙe ta ko kurabu shi ne aufari ƙoni shi ma bi ma'aruf kurabu da su a hali na mutuntawa ta tun da wancan gashi Allah ya kawo ƙarshen zama mun yi zama arziki abinda Allah ya ƙaddara ga wannan miliyan biyu ta yi jari za ta yi farin ciki ko yau maza in sun yi saki sukan ba da abinda kira parting gift kyautar rabuwa ana bayarwa ga ɗan dubu hamsin ga dubu ɗari ga miliyan biyu ga mota a tattara kayanki a kayan su gida cikin mutunci shine ku rabu da su cikin hali wanda yake na mutuntawa wa ashidu da wai adalin minkum ku kuma kira mutane biyu masu adalci ko kafa shaida to na fasa ki wanke ta tsare al'adar ta yau ban dawo da ita ba ko kuma na dawo da ita amma da Allah ku zama shaida ta dawo domin kada labari ya je kunnin wani aya take ta gashi mun gansa tare yace a'a ya sanar da mu domin lokacin da ka aure ta ai da shaidu to tunda an rabu kuma an koma ya kamata ka kafa shaida kada ai maka mummunan zato ai kun rabu sannan kuna zama tare <clears throat> wa aqimu shahadata lillah ku kuma tabbatar da shaida domin Allah za ku yi haka zalikum wannan bayani da kake ji daki daki yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir ana yin wa'azi ne ana faɗakar da waɗanda suka yi imani cikinku imani da Allah da ranar lahira kuma ya taƙi lahadu wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allahu makaraja Allah zai ba shi mafita daga kowace irin matsala tasa Allah ka ba mafita wayar zuko Allah zai azurta shi min haisu la ya tasibu ta inda ba ya tsammani wa man ya tawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa to shi Allah din hasbuhu ya ishe shi inna Allah balighun mai balighun amra haka karanta ko me ke wurin ku shi ya karanta inna Allah balighun amra balighun amra amma abin da ke wurinku a ƙur'ani ne aka sa nan ko amrihi nan? <clears throat> to mai bambanci shi da ya karanta ya kuskure ne to wace ruwaya ce ruwayar imamu warsh ya cikakken sunan warsh wannan su ne daga hannu cikakken sunan imamu warsh warsh ai kirari ne ya cikakken sunan shi na malam usman ko usman usman wa zai ne spelling usman da turanci Yu ne yu yawwa karka ce us usman la kuma karka yi mana turanci a ce osman ok dan boko a sa Yu la uts da kasa. usman ibn wa kai ya faɗi sunan baban ya ce usman ɗanwa ibnu sa'id al-masri cikakken sunan shi kenan yaje ya koyi qur'ani gunwa al-imam nafi' a ina a madina to shi yake roto inna allaha balighu namra amma abin da ke hannun mu yawanci yanzu nan zaka duk qur'anin mu riwayar hafs hafs anwa hafs an asim an gane ko ya rasu daga imam hafs daga imam as inna allaha baligu amri lalle allah ne kaiwa ga makurar al'amarin ne duk abin da allah ya tsara zai ci zango shekara kaza shekara hamsin ɗari saba'in goma kwana biyu sai fa allah ya dire allah fargaba yake? o kai ne kake sauri a matsayinka na mutum mu ne sarakan gaggawa wa kana al-insanu ajula dan adam mai sauri ne amma ku sani inna allaha balighu amri yanzu duk saurinka in kai shuka shuka na wallahi ba ta tsira ba hmm, inna allaha balighu amri sai lokacin harvest din yayi tuku duk saurinka da mai ciki shin ba za ki haihu bane yi hakuri za ta haihu inna allaha balighu amri qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadara lalle Allah ya sanya ma kowane abu qadara iya lokacinsa iya kardadonsa iya jallin da zai kai Allah ka ba mu haƙuri na'am والله يئسن من المخيض من نسائكم إن استبتم فإفتتهن ثلاثة أشهر والله لم يهضن وأولاة الأحمال أجلكن أن يضعن حملهن نعم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا نعم ina karanto ne wallahi ya isa min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna azwa qarshi Allah ya ce waɗanda suka ɗebe ƙauna daga jinin haila cikin mata matayenku akwai mace wacce ake kira al'aisa ko kace al'aisa ko ma'ana hiya aisat wa ya'isat min al-mahid likibari sinniha saboda shekarunta likitoci kan ce mace in ta kai ko shekara arba'in 45 sai ta gamu da abin da suka kira menopause period menene menopause shekarun da jinin haila kan yanke maɗaya mace to ta shiga ajin alla'i ya isna kira ya shekara hamsin ba ta jini galiban sai dai kuma ba abin da allah bai iya ba to sai allah ta'ala ya ce wacce aka sake ta wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalath ashhur Mata yanda aka sake su kuma sun ɗebe kauna ba sa jinin haila to idda su ba da jini uku bane akwai mace mai idda da jini uku mata na idda a matakai kamar guda shida ko bakwai akwai mace mai idda da jini uku nan mata guda biyu ne tsohuwa mai shekaru wallace lamin hib da kuma yarinya wadda an aurar da ita ba ta makila ƙarinsa balaga ba to kaga waɗannan classes biyu na mata an ambace su a wannan aya tsoraka <clears throat> akwai mata masu yin al'ada da wata uku mata biyu akwai mai al'ada da jini uku wadda ita tana yin jinin shine wal mutallaqatu yatarabbasna bi hinna mai mata uku kenan akwai ne al'ada wato da mutuwar miji iddatul wafati kenan haka ne ko yawa akwai kuma mai ciki tana al'ada bi wadda ilhamni an samu mata biyar kenan dan yace ulatul hamali ajaluhunna an yad'ana hamlahun akwai kuma mai al'ada da wato wasu lokuta saboda an rasa samun kansu misali wadda take shayar da nono akwai matayen da in suna shayarwa ba sa ji ko to ita sai ta jira haifi cikinta mace shida kenan in ta haihun kuma jinin yake zuwa to ta zo na shekara guda wata tara al'ada wata uku hukuncin ita wannan al'aisa ɗin sai ta bakwai wadda za ta yi zaman idda saboda mijinta ba a gan shi ba ya yi tafiya shuru-shuru ba labarinsa ba wayar ba saƙo shekara hudu ba labari imamu na mali ya ba da fatawa ta zauna ta yi iddatul wafat a ɗauka ya mutu musamman tana da ƙuruciya tana son ta yi aure ta sai ta yi aure amma suka ce amma ba za a raba gadansa ba fa don kada in kun raba ya doka muka sallama ya dawo ku da kuka ci gado ta leko ta koma an yanka ta tashi gane ko to amma misali kana magana ta zauna miji bai dawo ba in ta aure ya dawo fa za a yi a ba ta zaɓi ko? gaskiya ne shi yasa ne wata tambaya a baya wani tafsirin baya barin sake muku tambaya wanda yana da alaka da wannan mace ce aka ce ta yi kamata ta yi tafiya sai ta je wani ƙauye a ƙauyen kuma sai annoba ta faɗa ma ƙauyen kashe-kashe aka karkashe mata da yawa Allah ya sai ita dinnan ba ta dawo gida ba Ya kashe muna jin fakila abin da ya faru nan ya rufa da ita in ba ta dawo ba har shekara guda me za a dauka to sai iyayenta suka ce da mijinta wance fa muna ji taro da haka mun baka kanwata yi aka ba shi kanwar bayan ɗan ƙaramin lokaci sai yadda dawo ashe bata mutu ba suna tare da kanwar matarsa sai ya ta dawo suka ce a ah, hai ga yadda muka ɗauka ta ce a ni dai ba a ganni ba ne saboda sace ne aka yi kuma ma da aka sace din Allah ya tsara mutunci na ba abin da ya faru na ta addu'o'i har Allah ta'ala ba shi yasa na dawo lafiya sai ta ce da iyayenta mama zan faje gidan mijina suka ce ke tsaya aikin ji abin da ya faru kanwar yanzu ita ce matarsa <laughs> tambayar da zake so ku amsa wani auren ne yake daidai a yanzu wani ne kuma ya rushe ya halatta ta je gidan mijinta sun da mijin akwai aure tsakanin a fahimtar ku auren tananan yar ko ku dai kanwace auren ta don an sami clash of interest yana abu sun samu cin karo auren tananan na amsa za ku bayar na'am aurenta ita wa aurenta na nan an wace aurenta babu shi gafata malam mai dalilin babu da kyau ya ce ayyar ce aurenta yake daram daidai da kam dalili saboda babu saki tsakaninsu kun yi da amsasa amsar da ya bayar ita ce daidai tun da an ce suraminti nawa hudu ban sani ko za mu iya kammala a tsalafi a yau ba zai yi ba a takaice wannan yin aurenta babu shi kila ka ce mai dalili ai abin da ya sa har aka ɗaura masa aure da ƙanwata wannan abin shi ya kashe aurenta kukuwa ai an ɗauka ta ne ta mutu ta auren ma ya mutu ku gana auren matacciya ne <laughs> an gane ai automatically automatikiyan da zaran an ce ainihin wato matan nan ta mutu bisa ya wannan mutuwar tata shi yasa ya sa aurenta ya mutu kwarai da gaske aure ya mutu hukuman bisa hukunci domin ai sun gamsu ta mutun ne cewa ta mutun ne ma aka samu dalilin auren masa da kanwata tunda Allah ce wa an tajma'u bainal khutayni illa ma qad salaf haramun ne ko dai uwa mata guda biyu tunda kuwa haramci ne to saboda wannan haramcin ya kau yasa aka aura haka shari'a take ko saboda ka sai a ce to ke fa sai ke hakuri sai dai ka ce babu laifi ya ce da kanwar to wance ya yanki fata dawo sun san ba ita ce asali ko za ki yaƙuri in sake hmm? ta ce to amma zai ce tabbi jin ainihin yanzu na ga mijin zama <laughs> ya za a yi dan zaman ya yi kyau turaka <clears throat> a ce ita wannan yana gaskiya ta babu shi auren kanwar maganar da suke ta ba a yi magana ta tsari auren ya ɓaci a yi tun da ainihin an gina auren ne akan mutuwar wa ita wannan ya tauron jina ɗaya daya shi kenan na shigo da wannan ne saboda matsalar saki aka ambata Allah ta'ala yana cewa mu sake koma don mu kammala aya din waɗanda suka ɗebe ƙauna daga jinin haila cikin matanku shine inir tabtun mace ya shekara hamsin sittin misali aka sake ta to ita ba magana jin don ba ta jini yanzu sai ta zauna ta yi wata uku ba ita kaɗai ba wallahi lam yahib da kuma yarinya wadda ba ta ma jini da haka nace da ku wannan aya ta yi magana kan mata biyu ne tsohuwa da yarinya saboda ita yarinya kila lokacin da aka yi mata aure balaga ta zo mata misali a wannan lokacin sai ta yi wata uku wa ulatul hamali masu ciki kuma ajaluhunna iddatu an yaba'ana su haifi hamlahunna abin da ke cikin su idan mace aka sake ta yanzu nan karfe takwas, misali saura kaɗan ko mu dauka 8 saura kwata takwas na yi sai ta haihu ta ƙara idda haka ne kwarai kuwa haka in mijinta ya mutu Allahu akbar Allah ya ji mu gaba daya bayan mutuwa da minti goma sai ta haihu ta ƙara ta ƙara ta kaba to shine ma'ana wa ulatul ahmali ma'abota ciki ajaluhunna ajalinsu na idda iddar wafati ko iddar talaqi na'am an ana su haifar da hamlahunna abin da ke cikin su wa man yattaqillah wanda ya tsoraci Allah Allah ka ba mu tsoronka ya ji allahu min amri yusra zai sanya masa sauki cikin lamarinsa zalika amrul anzal alaikum wannan al'amarin Allah ne ya saukar gare ku ya sake ta goman ya taqilla auri guda hudu Allah ke ta goman ya taqilla kaga ya faɗa anan ya faɗa anan ya faɗa ya faɗa kuma a gaba a nuna maka muhimmancin taqwa Allah ka ba mu taqwa wanda ya tsoraci Allah yukaffiru sayyi'ati Allah zai kankare masa tuba-tubai na faɗi tuba-tubai ta zuko wa yi uzin lahu ajara zai kuma girma masa lada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun khalas wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على محمد وعلى السابع أجمعين يوم مسلمين سيمون هدو أحلقات تفسيرنا قبا أتكم ونواتا رمضان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته